Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 28 ga watan Mayu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. A jawabin da ya saba yi a daddare a jiya Juma'a shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa cewa ƙasarsa za ta yi amfani da duk kayan yakin da take da su a yanzu ta kare kanta. Mai ba shugaban Ukraine shawara Mikhail Podolyak ya faɗa a yau Asabar cewa ba za su amince da duk wata yarjejeniya da rasha ba kuma sai da ƙarfin tuwo za a iya dakatar da mamayar Moscow Shugaban hukumar kiyaye lafiyar al'umma a jihar Texas ya faɗa a jiya Juma'a cewa 'yan sanda sun yanke hukuncin kin shiga ajin da maharan da ya kai harin harbi a wata makarantar firamare da ke jihar saboda sun yi imanin cewa ɗaliban da ke wurin ba sa tattare da wani haɗari. kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yayin da najeriya ke fama da ƙalubalolin tsaro babban hafsan sojin ƙasa na ƙasar ya ce a rika an karar da soji cikin lokaci a ga aiki da cikawa. Don waɗannan 'yan iskan ba da sama suke ba, an san su an gan su an san inda suke in an kawo labari kamin su aikata su kaga sai mu same su a barbari sai sun yi sun kare sannan a kira mu za a ji cewa ƙungiyar jama'ar Tunisir islam ta yi tir da kashe wata mace mai ciki da 'ya'yanta hudu da wasu 'yan ta'adda suka yi a kudu maso gabashin najeriya sannan yau take ranar jaddada muhimmancin kare mata masu haila da kuma jaddada musu tsafta. wasu wajajen a duniya idan mace tana al'ada ba ke kamar ana kyamatanta wasu habbasa su je kusa da ita a wasu kuma ke garan ajiye su irin a nesa ma ba a zuwa kusa da su kamar kowane yammacin ranar asabar yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya wanda baba yakubu makeri ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jawabin da ya saba yi a daddare a jiya Juma'a, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa kasarsa za ta yi amfani da duk kayan yakin da take da su a yanzu ta kara kanta ya yi kalaman ne a cikin yanayin bijirewa farmakin rasha a gabashin ukraine ya kara da cewa idan masu kutsen rasha suna tunanin laiman da da nesk za su zama nasu sun yi kuskure yankin donbass na 'yan ukraine ne jami'an sojan amurka sun faɗi cewa sun sha yin magana da jami'an ukraine game da batun bukatun kiev na samar mata da sabbin kayan yaƙi da za su iya taimakawa wajen dakila nasarorin da rasha ke samu a yankin donbass amma ba su ce ko za a tura makaman nan ba da jimawa ba ukraine ta shafa makonni tana roƙon amurka ta sama mata makaman harba roka da aka kera a amurka da ake kira mlrs a takaice waɗanda suke da ƙarfi sosai kuma sun fi sauran manyan makaman da washington da ƙasashen yamma suka ba ƙasar ya zuwa yanzu mai ba shugaban ukraine shawara kuma mai shiga tsakani a shawarwarin samar da zaman lafiya da ake yi mikhailo podolyak ya faɗa a yau asabar cewa ba za su amince da duk wata yarjejeniya da rasha ba kuma sai da ƙarfin tuwo za a iya dakatar da mamayar moscow Rasha da Ukraine sun sha tsirawa juna yatsa bayan da aka kasa samun ci gaba a tattaunawar zaman lafiya da ake yi. Inda aka yi tattaunawar baya-baya ta ido da ido ranar 29 ga watan Maris. A farkon wannan watan, fadar Kremlin ta faɗi cewa Ukraine ba ta nuna alamun son ci gaba da tattaunawar sulhun. Yayin da jami'ai a Kiev suka ɗora laifin ƙiƙiƙaƙan da aka samu a kan Rasha. A ranar Litinin ɗin da ta gabata, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce shugaba Vladimir Putin ne kaɗai jami'in Rasha da yake son ganawa da shi don tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda rundunar sojin ƙasar wadda ta kammala wani atisaye da gasar harbe-harben ƙananan makaman yaƙi ta ce a shirye take ta murƙushe masu tayar da ƙayar baya a faɗin ƙasar abinda take buƙata kawai shine bayanai cikin lokaci daga Jos ga Zainab Babaji da rahoton. Rundunar sojin Najeriya ta jaddada kwarewar sojojinta wajen kakkaɓe burbushin 'yan ta'adda da sauran ƙungiyoyi da ke tada ƙayar baya da barazanar tsaro a ƙasar. Hafsan hafsoshin Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya ya bayyana haka a ƙarshen gasan harba ƙananan makamai da runduna ta uku da ke Jos ta karɓi bakuncin sauran rundunoni bakwai da ke Najeriya. Hafsan hafsoshin na Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya ya ce horar da dakarun zai ba su kwarewa kwarewa don yaƙi da kawo ƙarshen matsalolin tsaro a ƙasar. Kin san cewa harbi shine mafi kusan a ci mahimmancin abu na wannan aikin. Shi yasa mu take ɗauki da bindiga. Ana son in yi harba ya samu. To kaga wannan kwamfishin da an kai kenan yana kokarin ingantar da harbe-harbenmu. wadanda sun gazu sun kai wannan abu ba su kaɗai sun kai tirenin ba. Kowa ya tirenin inda ya fito amma waɗannan su suka zo su wakilci a kamar division nasu bancinsu kowa a division ya yi wannan training kaga kenan mun samu ci gaba da ƙarin ƙwarewa ta harbe-harben da muke kuma an ba kowa isasshen albarushi don ya yi wannan abu kaga in Allah ya so da wannan za mu samu ƙarin nasara insha Allahu ga ayyukan da muka yi. Gasan harbe-harben sun hada da harba bindigar AK-47, pistol, machine gun da sauran kananan makamai. Hafsan hafsoshin na Najeriya ya kara min haske kan irin nasarorin da aka samu kan yaki da 'yan bindiga a Najeriya. arewa maso gabas arewa mana maso yamma da tsakiya duka muna nan muna kai muna aiki ba a kare ba sha'anin tsaro babu inda yake a ce ɗari bisa ɗari an kammala shi amma muna samun wannan sarori ko ina gwargwaron hali kuma insha Allah za mu ci gaba ƙarin samu abinda kuma muke bukata mutane su dinga ba mu ƙarin goyon baya don waɗannan 'yan iskan ba da sama suke ba an san su an gan su an san inda suke in an kawo labari kamin su aikata azar su kaga sai mu same su a barbari sai sun yi sun ƙare sannan a kira mu tun da kaga soja bai yiwa yana ko ina ko ina amma inda muke in an samu labari kamin abin ya faru kaga da mu da sauran mutane sai da karfi da karfi sha'anin tsaro sha'anin da ya shafi kowa da kowa so in ka ga wani abu kai ma ka ce wani abu rundunonin da suka shiga gasar sun hada da runduna ta ɗaya da ke kaduna runduna ta biyu da ke ibadan runduna ta uku da ke jos sai runduna ta shida da ke fatakwal sauran sun hada da runduna ta takwas da ke borno sai kuma runduna ta tamanin da ɗaya da ke lagos runduna ta tamanin da biyu da ke inugu sai kuma shalkwatar rundunar da ke abuja A ƙarshen gasar, shakwatar rundunar sojin ne ta kasance na ɗaya a iya harba makamai. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaishe ki Zainab, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Shugaban hukumar kiyaye lafiyar al'umma a jihar Texas ya faɗa a jiya Juma'a cewa 'Yan sanda sun yanke hukuncin kin shiga ajin da maharin da ya kai harin harbi a wata makarantar firamare da ke jihar, saboda sun yi imanin cewa ɗaliban da ke wurin ba sa tattare da haɗari. A wani taron manema labarai a wajen makarantar Rob Elementary da ke Uvalde a jihar Texas, daraktan kiyaye lafiyar al'umma Stephen McGraw ya ce kwamandan da ya jagoranci jami'an tsaro a wurin da aka kai harin na ranar Talata ya yanke hukunci ne bisa tunanin cewa maharin ya daina harbi kuma yaran ba sa tattare da wata barazana kuma ya yi tunanin lamarin ya koma na garkuwa da mutane don jiran isowar tawagar jami'an tsaro na musamman macron ya ce sunan kwamandan pete arredondo shugaban 'yan sanda na fannin makarantun gundumar uvalde 'Yan sandan garin Uvalde sun fuskanci suka sosai daga iyaye da kuma waɗanda ke wurin da lamarin ya faru a ranar Talata saboda jinkirin da suka yi wajen tunkarar maharan mai suna Salvador Ramos ɗan shekara sha takwas wanda ya shiga makarantar ta wata ƙofa da ba a kulle ba har ya kashe yara sha tara da malamai biyu. mahaifiyar wanda ya yi harbin ta nemi gafara daga iyayen yaran makarantar a wata hira da gidan talabijin ɗin talabiza na haɗin gwiwa da cnn a harshen hispania adriana martinez ta ce ban san abin da yake tunani ba a gafarta mani a gafarta ma ɗana Wata babbar kotun tarayya a birnin Yanaguwa na jihar Bayelsa a Najeriya ta ce tsohon shugaban ƙasar Najeriya Dr. Goodluck Abele Jonathan zai iya ƙara tsayawa takarar shugaban kasa karo na biyu. Alkalin kotun tarayya a Yanaguwa Haman Dashen shine ya yanke wannan hukuncin. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto, na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. To sai dai kuma har yanzu tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya goodluck jonathan bai fitar da wata sanarwa ba da ke nuna sha'awarsa ta tsayawa takarar shugabancin najeriya a baya dai gwamnatin jihar bayelsa ta ce ba wani batu na tsayawa takarar tsohon shugaban kasa goodluck ebele jonathan ko kuma sauya sheka zuwa wata jam'iyya daga wata jam'iyya kamar yadda kwamishinan ma'aikatar watsa labarai a jihar ta bayelsa honorable ayuba duba ya taɓa shaidawa muryar amurka to ko a baya-bayan nan dai sai da wasu kungiyoyi na arewacin najeriya suka sayawa tsohon shugaban kasar tarayyar najeriya goodluck ebele jonathan fom ɗin tsayawa takara a tutar jam'iyyar apc daga bisani dai goodluck jonathan ɗin ya nisanta kansa daga kungiyar masana shari'a a najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da wannan hukuncin na kotu barista sadau garba wani lauya ne mai zaman kansa a najeriya shi yana dauka cewa eh, so ɗaya ya yi saboda doka ta ce so biyu ne to shi yana dauka cewa wancan na farko da ya yi ya ƙari sama eh, mai gidan shi ne ya raduwa so sannan ya zo ya sake yi eh, nashi aka zo aka kada shi so a ganin shi yawa bai saba ma doka ba yana iya ya zo ya kara sara biyu shine kawai abin da kotu ta duba ta nazari a kai To kamar su waɗanda suka kai wannan kara tun da kotun tarayya ce akwai hurumin zuwa wata kotu ta gaba wata kila kotun ɗaukaka ƙara. Eh, ita za ta ta ce ta tabbatar da hukuncin kotun da ta zartar da wannan hukunci ko kuma ta saba ta ce eh haka ne ko ba haka ba so shi shari'a sabanin hankali ne ba za ka iya cewa ga yadda zai kasance ba. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido da wannan rahoton a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan ma Najeriya muka nufa inda kungiyar jama'atu Nasir Islam ta yi Allah wadai da kashe wata mace mai ciki da 'ya'yanta hudu da wasu 'yan ta'adda suka yi a jihar Anambra ta kudu maso gabashin Najeriya tana mai kiran da a dau matakin doka a kuma inganta matakan tsaro a faɗin ƙasar Lamida Abakar gare ka. Ƙungiyar nan ta jama'atun nasarar Islam wato JNI karkashin jagorancin mai martaba sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ta bayyana cewa kisan da aka yi na baya-bayan nan na wata boyar Allah mai juna biyu wato Harira Jibrin da kuma 'ya'yanta hudu da aka yi ma kisan gilla a jihar Anambra da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya a matsayin dabbanci. a cikin wata sanarwa da aka aikawa muryar amurka mai dauke da sa hannun sakataren kungiyar ta jni dr khalid abubakar aliyu ta ce irin waɗannan kashe-kashe na jama'a da basu ji ba basu gani ba wannan babban abin takaici ne sanarwar ta ƙara da cewa mun gaji da irin waɗannan ɗabi'u kuma kamar yadda muka sha faɗa a baya a cikin sakonnin da muke aikawa ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta rika daukar matakan gaggawa game da lamarin tsaro wanda kuma shine babban aikinta kamar yadda kundin tsarin mulki na ƙasa ya faɗa haka kuma sanarwar ta ƙara da cewa ƙungiyar ta jni ta ji zafi matuƙa na faruwar wannan lamarin wato na kashe musulmi waɗanda ba su ji ba ba su gani ba musamman waɗanda suke gudanar da harkokinsu a yankin kudu maso gabashin ƙasar masu sharhi akan al'amuran yau da kullum tuni suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa farfesa yahaya tanko baba malami ne a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum wannan shi ne ake tsammani daga ita wannan kungiya wadda za mu ce ita rumfa ce ga daukacin musulmin da ke cikin wannan kasa abubuwan da ke faruwa a kudu maso cikin najeriya shi abu ne wanda ke da tsananin damuwa kashe-kashen da ke faruwa a wannan yanki ba ya shafi musulmi ba ne amma babu masu zama cikin fargaba da ɗarɗar irin eh, musulmi. Bancin suna matsayin su baki a wannan yanki to kuma akwai zama iya cewa da ake nuna musu hatta da musulmi 'yan kabila Ibo suna fama da irin bambanci da ake nuna musu. A wannan takarda da sanarwa da ita je ana ta fitar ta tsaya ne daga sanarwa kawai ko za ta bi kadi. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido. To kamar yadda ba a rasa sani ba yau take ranar kare mata masu haila da kuma jaddada musu muhimmancin tsafta. Don haka wakiliyarmu a harkokin lafiyar jiki Hawa Umar ta yi hira da Dr. Ni'ima Idris kan wannan ranar kuma da kuma yadda ya kamata mata masu haila su yi ga hirar Hawa da Dr. Na'ima. me yasa ma aka ware ranar 28 ga watan mayu na kowace shekara a matsayin ranar tsaftar jinin al'ada na duniya to dalilin da yasa aka saka wannan rana ta 28 saboda ana maganar cyclant wanda ake kira kwanakin da mace take kafin ta ga wata al'ada ta zo kuma a yawanci mata bayan 28 suke ganin wata al'ada duk da dai wasu baya kaiwa wasu kuma yana dan fito amma a tsaka-tsakiya dai kwana 28 to shi kuma watan biyar shi ma dai haka din ne saboda mata da yawa su ta kwana biyar suke gani duk da dai wasu kuma tana dan fi wasu kuma ba fi. To me yasa ranar take da mahimmanci? Saboda mace da ta balaga za ki ga tana al'ada yanzu yara ma shekara takwas tara ki ga suna iya fara al'ada da wuri za ki ga idan yara ba a koya musu ba har manyan ma wasu in ba a koya musu ba akan al'ada sosai da yadda za su kula da kansu da irin abubuwan da ya kamata su amfani da su sai ke gaba daya mace ba ta iya kula da kanta ko kuma kawai abin ya zo mata ba tare da ta san shi ba sannan kuma ban da wannan wasu wajajen a duniya idan mace tana al'ada zake kamar ana kyamatanta wasu har za su je kusa da ita wasu kuma kiga an ajiye su irin a nesa ma ba a zuwa kusa da su to duk da dai a fannin wannan kasa tamu ba a cika gani irin abubuwan na mutu amma duk na cikin dalilin da yasa ake daina ake so a daina wannan stigma din da ake yi menene mahimmancin tsafta a lokacin da mace take al'ada tsafta dai tana da kyau ko da a ce ba mutum al'ada yake ba to amma yayin da muke mace take al'ada yana da mahimmanci mace ta tsaftace jikin mata dalili ku shine jini yana da karni kuma yayin da mace ke al'ada in ba ta canja auduga da take amfani da shi yadda ya kamata tana bari misali abu yana sinin ɗinta to zaki dinga jin mace na karni mace tana wari haka da sauransu to kin ga tsafta tana da muhimmanci mace dinga wanka da sauransu tana canja kuma kunzu yadda ya kamata kamar wasu irin matsaloli ne mace take iya fuskanta idan bata kula da tsaftar jikinta ba a lokacin da take jinin al'ada cututtuka dai zan iya cewa sun hada da misali idan mace tana barin auduga auduga ya daɗe a jikinta akwai abin da ake kira toxic shock syndrome wanda wannan kuma akwai matan da ake ga zai iya sa musu infection haka wanda wannan kuma zaki ga mace idan auduga da take amfani da shi bai karbe ta ba za ta dinga jin kaikayi haka sai ke ƙurarraji sun fi so mata a gabanta akwai yanzu irin kunzugu masu kanshi da ake siyarwa akwai abin da ake kira allergy to shi ma kinga idan mace fatar ta bata son wannan kamshin to shi kanshi zai iya sa mata infection da sauransu wace shawara zaki ba ma mata kan tsafta haka don gujewa cin karo da waɗannan cututtuka da kika faɗa. Yana da kyau mace ki sani idan kina amfani da auduga wato fata bai kamata ki batta a jikinki ba har tafi karfin awa shida ko da da jini akai ko da babu saboda in kika bari za ta dinga cin jikinki kuma za ki samu infection da sauransu kuma idan kika bari haka za ki tana wari sannan akwai abin da ake kira tampon wato auduga wanda ake tura a cikin gaban mace to ita ma bai kamata a batta tsawon awa shida zuwa takwas ba dalili kuwa shine ake kira toxic shock syndrome shi ma wani infection da zai iya samun mace kuma gaskiya ba shi da kyau kwata-kwata kamar yadda muka yi magana kaikayi infection to shi kanshi mace yayin da take al'ada akalla za ta iya wanka su biyu zuwa su uku sannan duk yayin da ta je ban daki ta yi fitsari ya kamata ta yi tsarki yadda ya kamata sannan kuma banda wannan shi kanshi pad din ya tabbatar mai kyau ne wanda ba shi da kanshi dan shi ma zai iya contributing wajen warin nan sannan kuma wajen infection din to abubuwan nan da idan mace ta kare su za ki ga insha Allah ba ta samu matsala ba To a gaida Hauwa'u a hirarta da Dr. Na'ima. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa yanzu kan ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallaba da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da Isiyaku Bala magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci na birnin kwanni kuma magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci na yankin yammacin afirka wanda ya fara nuna mana abubuwa da ke haddasa hatsarra kan hanyoyin nijar a makon da ya gabata mun kai inda yake cewa to kuma sannan Allah ya muna bayanin cewa da kalmusa gauga da duka irin al'amuran mu da muke duniya gaugawa tana tare da ake shaida abin da yake gaya maka ma'ana ɗaya daga cikin babban tu'annatin lamarin shine irin gaugawa ko yawan gudu yana ɗaya daga cikin abin da ke ka hatsar na manyan motoci yawan gudu ina son ku gane in an ka ce bangaren mu a kowu yana daga direbobin mu suna irin wannan mugun gudu bisa deviation mafi yawancin mugun gudu cikin deviation yan karkin na sun yi mushi faransu man la verite masu bis sun himu mushi kuma wata rana wani accident masu ga provoke shi saboda sun zo cikin kugal nan sun tako bis kai mai talam ka taho a gujen da suke yi mai talam shi na ce saki hayya shi diba al'umman da a cikin bis shi saki hayya shi ba su hayya sai shi ta yi kenan kaga shi ma gudu kan kan shi na aika haɗura bisa wannan abu ai shi ne nake ce maka da gaugawa da gudun da kuma lalar deviation da ake na ana yana to akasari wani bi ana ganin musamman manyan motoci sun fi yin balaguro cikin dare sosai kuma wani bi za ga cikin dare in sun samu fan wani bi ana fano da signalization inda aka sa wanda ka nuna mota ta samu matsala tana gyara ba a ganin shi har wata ta zo ta shiga cikin manyan motoci ana yawan samun irin wannan hatsari shi ma. Hmm. Eh, ana samu haka nan sosai wala rura domin ina faɗa maka idan ka yi lissahi da babban mota ba babban mota ko ƙarama ko tafarci ne wanga tun can wajen karatun wani ko da an faɗa mura idan baka da triangle kuma kana aika nemi wani hakki ka jajjera ba dole da sinadization triangle kin nan da kaka gani ba a yi shi banza ba lalle ana samu ko ga karamin mota an ka zo su ma akwai wanda ke cewa ba su sa shi ba shi ma wannan ai doka ba ta da shi ba mu muna amfani da abin doka ta ce duk wanda ya karatun fermikin shi ya san an ce da ya samu fan ci sa ta gangal gaba da baya in ka ji an zo an kai accident an ka shiga babu ta gangal ai kasan kuma da ko matsala ku gangal haka zalika ma shi ma yawan loji fiye da kima tunda za ka tafiya ga mai balaguro ya san manyan motoci za a ganin musamman wurin yin wani hawa ko da yaushe za ka iske duk inda wani hawa shike cikin ƙasa sai ka iske akasari manyan motoci sun kasa hayewa saboda ana tunanin lodin da an kai musu ya yi overtaking kuma yana sa wani bi ko su kwaɗe bisa gehe ko kuma su kasa wucewa ko su kwaɗe nan wurin kuma wannan yana haddasa hatsurtsura da dama. Eh, ko? Lallai tabbas. ko kwanan baya president la republique ya aiko mana tawaga ta musamman ta yi zama da mu tare da rufikin namu na birnin kwanni da melkin namu na birnin kwanni su yi mana jawabi bisa kan wannan abu e kuma duka abin da magajin garinmu na kwanni da rufi da tawaga da an ka aiko mana daga yamai duk bayanunukan da sun kai muna gaskiya ban gane su ba game da eh, overloading ni dai nan da ka gani a matsayin na shugaba na direbobi west africa overloading da ni ban goyi bayan shi ba faransaman duk labiyar ce ran gaya maka gaskiya saboda duk wannan lodin na overloading din duk nayi aikin shi na gani na ga abin da yake kama babu alheri cikin shi babu alheri cikin shi domin mafi yawanci a ƙarshe akwai rashin layar da yake jamu mu direba sannan wani gudu wanda kuka ga ana ana yi na kwanne an hada mana cewar da kaga shi babu kasar da tabba nijar dala saboda mutane su san abin da ake yi ba na wasa ba ne finisumakin nijar ne ita ɗai daga nan har dogon duci ba a samu nijar dala ba shi na mu na farko wanda kasar mu ta kware kenan sursar jikin na an ci yanke shi za a yi kuma muna goyon bayan a yanke shi a doki tonaji bakin daidai abin da mota ita to muna musan musamman bangaren musamman direbobi wani bi akwai waɗanda don su samu su yi doguwar tahiya akwai abubuwan da suke haɗiya wanda ke sa wasu kwana ba zai ɗauke su ba kuma wannan shi ma an gano cewa shi na kawo hatsartsarra wannan abin. Eh, wala wula zan iya faɗa maka wani abu guda duka ɗan adamu kowa da irin halittar da Allah ya masa To madalla daga wannan tambayar ce za mu tashi a mako na gaba idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin wakilin namu na birnin kwanni haruna mamman bako da bakon namu isiyaku bala magatakardan kungiyar direbobin manyan motoci ta birnin kwanni da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mun sautin shirin baba yako makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce, ta ce salam VOA Hausa. A yau kiran zai je ne kai tsaye zuwa ga hukumar INEC. Ƙarin wa'adin lokacin da ta yi na tantance ɗan takara ya ƙara nuna mana cewa tana yi wa gwamnati mai ci aiki. ta haɗa kai da gwamnati domin yin kutun gwila ga ɗaukacin jam'iyyar adawa. Domin idan ba mu manta ba, a baya an roƙe ta ƙarin wa'adi amma ta yi ƙememe ta ƙi. Don haka ƙalubalenki hukumar INEC ki daina ɗaukar ɓangare ɗaya domin ki rika amsa sunan naki mai cin gashin kanta. Sako daga Nazifi Ibrahim rigan Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da baban Babangida IBB Giyawa da Faruku Mahekaro ga Sokoto. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi ci gaba da gayyatar jigajigai a gwamnatin apc da hukumar efcc ke yi hakan bai zo mana da mamaki ba duba da yadda ake zargin gwamnatin nan da ɓoye masu ɗabi'ar zarmiya a cikinta sako daga babba haruna bajoga da ahmad ladan girkau shi kuma shehu adamu rijau cewa ya yi tabbas idan dai har kuɗi za su ci gaba da rinjayar nagarta a siyasar ƙasar mu najeriya to gaskiya akwai matsala domin abin da muka ga yana faruwa kenan a zaɓukan fitar da gwani da jam'iyyun ƙasar ta muke gudanarwa a wannan lokaci domin duk cancanta da dacewar ɗan takara matuƙar aljihun shi babu nauyi to sai dai ya zama ɗan kallo allah ya kyauta wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a ya ce 'yan siyasar da kuka sha kaye a zaben fitar da gwani a cikin jam'iyyu canza sheƙa ko yin wasu 'yan maganganu da za su iya tunzura jama'a da wasu ku yi hakan ba zai haifar muku da ɗa mai ido ba kamata ya yi ku marawa waɗanda suka yi nasara baya domin jam'iyyar ku ta kai nasara a babban zaɓe mai zuwa wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce ta ce to delegates sun kusan kammala nasu aiki na fitar da 'yan takara sauran masu kaɗa kuri'a su yi alkalanci a zaben gama gari da ke tafe Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari. Sako daga kawo mai ruwa bajoga da Sala Muhammad Isa bajoga. To masu saurare da alamar ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba da haka dai muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon najeriya nijar wanda kuma ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da hailo haile wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu charleston mark ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam